Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. To kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau uku ga watan Agusta na shekarar da 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara magana akan tsangwamar da ake wa yaran da basu san iyayensu ba musamman ma matsalolin da 'ya'ya mata suke fuskanta na rashin uba idan sun zo yin aure. yake zara muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma wajen wakiliyar sashen Hausa inda ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu. Sannan kamar yadda muka yi muku alkawari a makon da ya gabata za mu buɗe muku layi kuma mu baku wadataccen lokaci domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Binta gare Yayin da girma ya kama su akwai wani trauma da yake tattare da su wata damuwa wanda da damansu damuwan nan da ita za su mutu saboda rashin dangi rashin sanin ina ne rashin ina ne suka fito to amma wanda iyayen shi suka mutu suka bar shi ya san inda zai je ga dangin iya wasa hmm. ko mahaifinsa ko kamannin su ma ko kamannin su ma ko a hoto zai iya ganin su amma wannan duk yanda tunanin su ya kai su tunano ya siffan mahaifinsu yake ko mahaifiyarsu take ba za su iya ba sannan in sun shiga wani damuwa ba su da wani wanda suke da kina in suka sharin wannan damuwan da su ba zai tallata ma duniya ba wanda zai tausasa musu wanda zai ba su baki ya kwantar musu da hankali suna karancin irin wa'annan abu to saboda haka su yasa akan kira su marayu na musamman hmm. Su taimaka ma irin nan. gaskiya ba karamin jihadi ba ne bayanan da kuka yi kun nuna cewa tallafa musu abu ne mai kyau wanda za ka ga akwai gidajen da ake cewa gidajen marayu mm. wanda ake ajiye su gidaje ne wani zaka wayansu gidaje ka ga mutum ne kawai gashin kansa ya ce bari ya ba da gudunmawarsa al'umma zai ɗebo marayun nan tun yana ɗaukan ɗaya biyu uku da tallafin gwamnati ne ko tallafin mutanen gari ko ma ba kowa haka nan dai zai ta faman ganin cewa bari ya basu wani matsuguni bari ya basu dalilin rayuwa kuma ya basu dalilin da za su ce suna da dangi irin waɗannan gidajen a wani hali ake ciki yanzu wani hali suke ciki a magana na gaskiya irin wa'annan special homes din tsakani da allah al'ummanmu ba su mai da hankali ga irin wa'annan masu kuɗinmu da dai barin ce al'ummanmu dai ga baki daya ba sa iya ɗaukan gudunmuwa su kai wannan gidajen sai ɗaiɗaikun mutane ne suke iya yi lillahi wa rasuli mutanenmu dai sun fi ba da ƙarfi akan wasu harkoki wanda ba wannan ba wanda kuma mai da hankali da kuma ba da mahimmanci a irin wa'innan gidajen ba karamin tasiri ne yake da shi ba saboda idan irin wa'innan yaran aka basu suka taso ba uwa ba uba ba mai tsawatar musu babu kulawa babu kulawa to fa idan suka kama barna suka rike fa ba wanda ya isa ya gaya musu su haka su ne za su buwaye al'umma to kafin su buwaye al'umma fa al'umma ya kamata ta waiwaye su ta ilmantar da su ta taimaka marayuwansu ta inganta rayuwansu domin su ma su zan mutane na gari don al'umma ta zauna lahiya. wato a gari na iya amfani da su irin sosai kuwa sosai kuwa ba gari za su samu dama da za su canza tunaninsu su taso a matsayinsu na gurbatattu saboda sun in sun taso ko an wasu ɗinsu ba su da asara. wato ko da sun sulwanta ba su da asara su kansu ma za zai kara musu kwarin gwiwa cewa to ai tunda ni ban da kowa duk abin da na ga dama ma zan yi a fasa kowa ya rasa kowa ya rasa malama zainab kin taso kila kina jin labarin ana cewa ga barayi ga wanda aka tsinta a irin al'ummar da muke ciki za ki ga har an nuna ake a waccan ai shege ya ce a wannan shege ne ki ya ke gani al'amarin rayuwar auren su ke kasancewa suna samun masu auren su idan mace ne kina ganin yana akwai sauki wurin samun mijin aure duk da an san cewa ba ta da uba ko kuma shi namijin idan ya zo neman aure yana iya samun mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ba maganar sauki a cikin irin rayuwarmu na yau da ake rashin adalcin da ake kwatanta musu kar ma ki kai ga magana aure yau kamar a layi ne kika ɗauko kin ga yarinya ni tsatsiya tana son maganan ki ke ma kina son nata sai irin naku ya zo ɗaya kuna mutunci da ita saboda kin ga yanayin natsuwan ku ya zo ɗaya kawai sai a ji kishin kishin wannan ai ba ta da baba a'a ah, ba a san daga inda take ba to wannan gutsiri tsoman daga ya fara tasowa har ke kanki da kike takama kina da uwa da uba sai ki ji ana kokarin ma a raba ki da wannan yarinyar asalin zancen ma fa wannan ba a ma kai da sanin tushen ba irin dai an ɗauko ne hakan nan sai ki ji ana kan ƙara yawo kai kan ƙara gani wato sai yayi masa mun raba su yawa ko wani yayanki ko wani kannanki kin gane ba ko wani mugun <laughs> kuma ba wani mugun asali ma kafin ki samu masu kamewa kamar kamar su a layin wallahi yana wahala gaskiya ni abin ya kan mun ciwo sosai saboda idan kika duba kika gani kamar na taba ganin wata akwai kawata haka da muka taso a tare tun ma muna kanana ita yadda labari ya zo mana a kofar gidan makociyar mu aka zo aka ajiye ta matan kuma bata taba haihuwa ba tana sai da kosai ne a layinmu bata taba haihuwa ba kuma ta rike ta har ta girma irin ta kawo dai mun yara dai kin san yara da layi mm. dole ne nan gidan akwai yan mata akwai sa'anninta suna shiga kin gane to sai ya zamana ana irin kyaranta ana menene din wato ta taso kenan a haka ta taso a haka saboda kowa sani a unguwan cewa kuntar ta kai eh to mu tun a kananan ma kai in kaji ana shege ma baka san menene ba kin gane dole ne ko an raba ka zaka koma da mutum ku ke tunda za ku je islamiya tare hmm. za ku je boko tare kuma da abinda mutum ya siya kin san abin ka irin na yara za su ce gashi ke ma gashi na san miki a ban ganki ba an mun sabon kitso an yi kin gane irin dai abu na yarinta na yara to tun a lokacin sai ki ga iyaye marasa adalci wasu sai suna kokarin raba su da ƴaƴansu to gaskiya suna shiga wani irin yanayi na babu daɗi musamman an kawo girma an fara sanin ni dinnan wace ce menene ka fara sanin ni dinnan wace duk ran da aka ce kin fara tsayawa da wani ya ce yana son ki to lokacin kin kama kin fara kama wani mataki ne na sani. shin wace ce ni ya rayuwa take ciki kin gane to a zo magana aure bincike ya fara wannan ya ta ce an yi kaza an yi kaza kai wanda ka zo neman auren nan ka zo ka shigo gida lalle ka san yarinya tana son ta dama shi harkan aure mun sani ba wai akwai rufa-rufa ba ne ko wani da sanin asalin mutum ka zo kuma a inda ka ganta nan ba a wulakance ka ganta ba tunda har wata ta kama ta san darajanta saboda duk wanda ya haihu ya san da yana da daraja yau ko baka haihu ba ka san da abu ne mai daraja saboda kana zama da mage ma ka ji soyayya magen a tare da kai tashi cikin dare baka ganta ba ko baka ga wani girmawanta ba wallahi kin gani har karfe biyun dare na fita shekaran jiya neman mage ta na tashi kawai ban ji irin ana ta taba ni ba kawai sai na tashi na ce ina kitti sai aka ce ai kitti yau bata kwana gida ba ba sun san da na bude koka na fita ba neman kitti wallahi ban ji tsoro ba mage kenan to ina ga mutumi wanda ko da baka haife shi ba dole ne yana da wani daraja so wai a ce shi shege ne bata tashi ba Allah ne ya halicce shi haka kai da Allah ya haika da uba tarbiyya ta je makaranta ga Ai ba ma abu mai wahala hajjiya ta irin tarbiyya na mace ya mace ai yana da mugun wahala kawai in ka ga yanzu mace ta tashi da tarbiyya ai da ka same ta a ce wai ba ba tana da uwa tana da uba tana da gata ba tarbiyya ai gwara ka samu tarbiyya na a ce ba wannan abubuwa saboda kai da zaka aure ta sai ka fi kowa moruwa moranta da iyalinka kin gane hausa ne tarbiya ne koda ba ta da uba eh kar ka duba wannan kai ka zama gatan ta mm, eh ta taba zuwa wurin ki ta yi kuka kwarai da gaske mu ne masu lallashi ni da kawata saboda yadda ya fuskantar al'amarin ya ke ji a ranki inda a cikin ke cikin matsalolin da take ciki tsakani da Allah inda ni ce nake cikin halin da take ciki abin da zan yi ma zai fi nata saboda yarinyar ta fi ni haƙuri kin gane a yayin da take cikin matsalan takan sa ma kanta hakuri in ta yi kuka tana jin sanyi to kai da kake ba ta hakuri in kana kallon kallonta ta irin bacin ran da take ji zaki na ji ne har cikin ranki kin gane abin da nake nufi saboda mai aure gori mana gori sosai kuma gori kuma bai da dadi yau ko iyayenka sun mutu ne a muka gorin cewa a ai baba na ya siyan min abu ke ba a siyan maka ba ke ina naki a ba dai sun mutu ba ai abin yana da zafi ballantana a ce kuma babu su ne ga baki ɗaya mutane ya kamata su halkanta cewa su sani fa kaddaran mutum ba zai taɓa wuce shi yanda Allah ya tsara mai ba zai taɓa wucewa ba kuma kai ma da Allah ya yi ka hakan haka Allah yake son gani ka kuma duk wanda Allah ya halitta yana son shi ne da baya son shi ba zai taba halittansa ba kuma baka san me ake ce ma kowa da irin nashi baiwa da nashi ya halicce ta eh mm. ba mu sani ko wani kila wannan jarabawa da bacin rai ma sai mata sai tafi kama aljanna samun aljanna mai daraja mm. saboda ta rayu cikin bakin ciki da kuna wa'insu abubuwa eh, eh wa'insu abubuwa ta rayu cikin bakin ciki hakan nan ta rayu bata ji daɗi ba sai ka ga sakamakon wannan haƙurin Allah ya mata wani rahaman da kai kana ganin ka fita gata a duniya a lahira kuma ta fika an samu matsala sanda aka zo auren yaron shi yana son ta tsakani da Allah kuma mamantan da ta zama mahaifiya a gare ta ta jajirce ta kuma zama uwa din mijinta da ya rike tare da ita shi ma ya zama uba din ko da basu boye mai komai ba amma an yi auren dangin mijin ba sa so gaskiya karshe sai da aka sake ta ta haihu ɗaya da su amma dai wannan matsalan ya ƙi ƙarewa sai da aka sako wata ta dawo gida. Buhari ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. Mutane su fara gane cewa ko kuma ce su gyara kalmar shege na daga cikin abubuwan da suka assasa wutar wulakanta irin wayannan yaya. karma kiran shi shege To yana da kyau mutane su gane duk kalmar da in ka gaya wa mutum ita takan taɓa mutuncin shi ko tunanin shi ya canja ganin an wulakanta shi. to ka sani cewa wannan kalma haramun ce a shi musulunci ba daidai ba ne sannan ina so mu gane cewa waɗannan 'ya'yan suna da wata baiwa da Allah ke musu kawo magana malama zainab zai wahala ba wai magana haihuwa ɗan da ba ɗan aure ba wallahi Allah ya jarabce ka da wata masifa a rayuwarka ka haƙure ka jure Allah bai sakan kama da mafificin alheri ba to za ka isko waɗannan 'ya'yan matan matan daga cikinsu in ka auri irin su wallahi sun yi masu iyaye ladabi da biyayya sannan za ka zauna da su ka hijin daɗi. Dalili eh ita koyo shi tana kallon kanta mai ragaggiyar daraja. Wadda mutane sun fara ci mata mutunci suna kyararta kanta ya aure. Amma ta aure ga ka karun gume barka kana tararashin ta in ma kaga tana kuka wata rana in kace ce me yake faruwa ka bari ana tuna abun da yake karki ki ƙara wannan magana. ni ba na maki irin wannan kallon ya kike yi wa kanki Allah ya rufa maki asiri ni ne mijinki ni ne ubanki wato kowane kuma su suke nema to idan aka yi mata wannan hajiya ba karamin rahama za ta ji ba sannan wallahi zaka ga waɗannan matan kashin arziki suke da shi suna da kashin arziki in ka aure su wallahi in ka aure su zaka isko Allah ya yi maka buɗi da fatai saboda ka tallafa saboda ka yi daidai lokacin da ke ba manzan Allah bane ya ce ka suturta dan uwanka Allah ya suturta ka ranar da ba hmm. su tara sai tashi ya kake kallon kuma neman sutura a daidai lokacin ba wa'annan kaman su su saboda haka ya kake ma kallon sutura Allah da kai wadda take taka saboda haka zaka isko su kuma a cikin dakunan su wallahi Allah ya bunƙasa su ya yalwata su duk abin da suka taba wallahi sai ya zama wata tsiya sannan 'ya'yan da suke haihuwa wallahi zaka isko Allah ya musu daraja a cikin al'umma hiye da kowa da kwakwalwa a wurin karatu da fahimtar rayuwa ta yadda za su taimaki al'umma abu na biyu bangaren maza 'ya'ya maza za ka isko dan da aka haife shi ana zargin bai da uba sai katsanta ya tashi gidan marayu wallahi in ka isko wani lokaci ma Allah ya inganta rayuwar shi ya ɗaukaka shi ya tushe mafi duk ƙofofin talauci bai cikin baƙin ciki abu na ƙarshe gidajen marayu suna buƙatar agaji me matsalar su za su ce abinci ba abinci akwai lokacin da wallahi tallahi za ka isko ba su yi girki ba ba abinci yanzu gidan marayun da na sani na zamfara akwai 'ya mata da 'yan maza balagaggun budare sun balaga kowa ya ki zuwa ya aura ga sunan masu kyawawa wai kawai saboda an an ɗauko su daga bola cikin leda ko an gansu wani layi ko kuma an haife shi an yi shari'a ba uba uban an yi ta rikici an ɗauko an kawo gidan marayu ba mai rika hasali ho'in nan da kake gani cikin gidan marayu walakantarwa al'umma ne ke kai su gidan marayu munan mun tashi an kai mu almajirta amma inda muke wallahi ba mu gane cewa ba na aka haife mu ba jin daɗi ya sa an kawo mu da wayon mu ba amma mun manta da uwayenmu wa'annan su ne muka ɗauka maka eh, in haka ce ma za a kai mu gida sallah ko wani abu kuka muke saboda suna taimakon mu Allah ya ji kan wayannan iyaye da suka gabata wallahi yanzu bamu da tausayi ne bamu da imani saboda tausayi da imani kadai ke sa a rungume wayannan bayan Allah to matsalar da ke faruwa a nan za a isko in kai bayani yana da faɗi sai ka wata bakin ciki zai iya sa ce bar ta faɗare ta ma ta kama zina mm. ta je ta dinga haihuwa irin wayannan yayan kamar wanda ya je wurin kamar yawa akwai irin inda suka zo. kuma inda zaka ji akwai abun kunya a ciki wanda ya ce ba zai aure ta ba ba ta da uba shine za ta zo na sunnan ne ba zai bai samu lada linkin baninki ga ladar kariyar mutunci ga ladar kariyar mutunci ga ladar aure ga ladar kaza ga da ciyarwa ga kaza ga kaza wani hali 'yan matan da suke ciki suke ciki da mazan mafi yawanci dai sukan basu ne in suka girma suka gama secondary school mafi yawanci gidajen marayu daga nan suke sallaman su saboda su ma ba za su iya abin da ya fi haka ba to yaran yawanci za su je zama suna zaman kansu ne wasu kuma kafin ma su gama in aka samu wanda kamar yake so ya dan rike su za dai su raba da wani guri in can bai yi daɗi ba to gaskiya mafi yawanci fita suke yi kawai su kama kowa ya dan zai yi wahala ki je gidan marayu ki ce ga yarinya wadda kamar take zuwa jami'a yana da matukar wahala ni dai ban taba gani ba gaskiya ko kwanan baya ba wai mata kadai suke fuskantar wannan matsalan ba na cewa ba a so aure su dan ba su da uba mazan ma suna yi don ko a nan ofis akwai kes din da aka kawo babba ne ya ma girma har ya zama soja ya aure mace har sun haihu kawai ta ma sani dan dalilin ma da yasa aka nemi auren nata amma faɗa mata saboda an ga cewa ita uwarta ta san magana za su iya taimakon addini a yi zama lafiya da sauran kawai sai ta hau mai gobe ba dama ya dan mata wani abu sai ta ce ai kai din ma da ba a san kaza naka ba tana fada da ɗaya da shi to yanzu maganar da nake miki dai ya kasa haƙura ya sake ta ta dawo ana ta so a daidaita ma yaki ya ce shi ba zai iya ba duk ya kalle ta wannan maganan kawai yake gani ba zai iya ci gaba da zama da ita ba so kin ga ashe abun ba a mata kada ya tsaya ba su ma maza suna samun wannan damuwa mm. sai dai kawai a ce al'umma mu yi kokari mu tsarkake zukatan mu duk wanda zai yi dan Allah da cikin wani magana da malam Muhammad ya faɗa na cewa akwai wani baiwa na musamman waɗanda suke da su su waɗannan mutane an sani in za yi aure yana da kyau ya zama kayi aure saboda dalili to kuma haƙurinsu da ganin cewa ko da an musu wani abu a gidan aure ba su da ma inda za su je bare su ce sun je yaji kada wasu maza su yi amfani da wannan daman in ka aure irin wannan yarinya ka dinga zaluntanta a cikin gida ka rika muzanta ta ko ka rika nuna cewa idan ma ta tafi ai ba ta da inda za ta dole ta dawo so shi mutunta dan adam yana da daɗi kuma ita mace kullum a aure abin da ka bata ko shi take baka kowa ya sani in ka bata natsuwa ka bata jin daɗi da tarbiya ita ma shi za ta maida maka idan kana aibanta ta da wasu abubuwa da kai kake gani Allah zai saka mata kuma in ka samu mara hakuri ita ma za ta iya amfani da nata damar ta rama sannan gaskiya ya kamata hukumomi musamman shugabanni su kula da irin wayannan bayan Allah wurin tallafa masu ta kowane hauji na rayuwa domin shugabanni suna da karfi mai yawa gaske wajen kula da irin wannan kullum samu ake suna da yawa kuma al'ummar gari ba sa ɗauka ba su ba su ba ba wanda za ka sai wannan karshen da kika ji malama Khadija ta faɗa shine karshen su kuma wani abu yanzu in kika je nan irin su tafa da cikin abuja wallahi in kaga wata gwangwazazza ta fece cikin ire-iren su ne to wannan ba kalubale bane a wajen daukar su ki daukar su ba ruwan kowa da su so to haka mutum zai rayu bai ci bai sha bai sa sutura ba zai yi dole ne me da zai kuma ita mace ka'idar kololuwar mutuncinta aure tana cikin gidan aure wata sutura ce rufin asiri shi yasa Allah ya ce mata sutura ne wannan duk kololuwar iya rashin ta ta shiga bariki tana harkan lalaci to mutum zai zauna da yunwa ne dole ne ya nemi abin da ya ci su kuma mazan nan ba taimakon ki za su yi fi lillahi ba tsakani da Allah akwai matsala kuma akan wannan abun kaɗai Allah na iya jarabtar mu da bala'in da ba za mu iya hita cikin ba. madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kiran farko nan daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam barka da shigowa zauren namu. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah dangane da wannan batu da ake tattaunawa dangane da wannan da maganar eh, abin nan din wulakanta yara kamar abin da ya danganci irin wadda suka ta wata hanya ta daban to babu shakka gaskiya al'amari ba abin da ya dace ba ne saboda su mutane ma ya kamata fa tsaya su kula da kyau cewa su bo'en nan yaran ba fa su suka yi kansu ba ko ba su suka fito da kansu ta wannan hanya ba kaga kalmar da ake so a ce da yaro shege ko a ce mai dan shege ko kuma wani abu wannan duk kalma ce mara kyau ya kamata al'umma su gyara kuma mutane ma su fahimci wani abu baka san ma wane ne zai taimake ka ba saboda akwai abubuwa da yawa wanda suke za ga yaran da ake tunani ba su suke zuwa suna taimakon al'umma ba to kuma kai misali yau ka zo kana cewa ai wannan shege ne wannan kaza kaza da sauransu ko kuma a kana gaya mai wata magana ta daban to wallahi irin wannan abu yake sa su kan siyara cikin kunci da damuwa da matsalolin abubuwan da yake To, kamar dai wayan Malam Murtala ya goce, amma dai ga wani kira nan daga jihar Naija. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ibrahim mai wankin hula a garin mai goce a Kimba. To, Malam Ibrahim muna jin ka. Lalle, hakikanin gaskiya yana tare da mai gida na Alhaji Musan Garo. Duk masu ainihin aibata waɗanda ba su rubutun iyayensu ba, to su suna fa, su ma haɓa su san ƙarshen rayuwarsu ba. Hmm. Abu ne mara kyau wanda yake ya kamata su san da cewa su ma wasan irin haihuwar da za su yi ba karshen su da karshen su kuma abin da Allah zai tambaye su ne akan me yasa suka gaya musu wayannan maganganu saboda haka kuma ina kira ga yan uwa al'umma gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmai ba babu hanyar da ake samun irin ire-iren waɗannan ya'ya mafi yawanci sai hanyar zina mafi yawanci sai hanyar zina akwai wanda yake kan jarabta da tunda misali ku duba ku ga abin da ke faruwa mai duguri an yi musamman jihohinmu na yankin arewa kamar su sokoto zuwa katsina zuwa naija ya koma jihar kebbi haka to kaga irin wannan ma za a iya samu irin haka nan to dan mm. Allah ina kira ga anin dan uwan al'umma duk wanda aka san hakan ta kasance da shi idan na gaya musu wannan kalman abin da nake kira ga al'umma kenan ya za mu yawanci wula garin mai gode a kin ba to malam ibrahim mun gode yanzu kuma ga wani kira nan daga jihar kaduna to hajiya barka da kokari barka da warhaka To sunana Murtala ana kiran ku daga garin Rigasa da ke a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. To kin ga ya kamata a ce dukkan mu al'umma mu dawo mu nutsu mu san cewa annabi ya faku. Da yawa zaki ga kika shiga duniya waɗanda suka yi shura ko suka yi tashi a duniya zaki ga ‘ya'ya ne waɗanda kila tun suna yara sun sha alhalu ba a kula da su ba sai Allah ya zo ya musu sakayya ya zamanto suna rike da duniya ko suna rike da wasu kasashe. Mm. Da haka muke baiwa su ma irin hukumomin mu na kasa da masu hannu da shuni na nan Najeriya da gwamnati yaran da ake rena su ba su ɗauke su su ba su ilimi. ta iya yi wa yaran su da suke tura su kasashen waje su je su kare yin wani abu daban wa'in yaran da suke wulakanta su za su zama shugabannin kasar na ko shugabannin afirka su da fatan allah ya sa a je a gyara tashi lafiya to mun gode malamin tala yanzu kuma ga wani kira nan daga jihar bauchi sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi to malam ayuba muna jin ka to gaskiya ni ma dai ra'ayi na shine yana da kyau masu hannu da shuni da kuma kuɗi su rika kula da 'ya'yan marayu da kuma 'ya'yan marasa galihu lalle yin haka zai ba da dama da tarbiyya a cikin al'umma kuma idan aka kula da su su ma za su zama daidai da yaran kowa su shiga cikin mutane su samu ilimi a amfana da su daga mm. karshe muna muku fata alkhairi mai magana ayuba garba imam kasin madaki a jihar bauchi to malam ayuba daga jihar bauchi masu saurare kuna nan tare da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga wani kira nan na shigowa Salamu alaikum. Alaikum salam barka. An yi ni lafiya. Lafiya alhamdulillah daga wani daga wani jiha? Daga Naija. To muna jin ka. Uh, sunana Mika'il Yusuf daga nan uh, ah, a Kimba kanin mai wankin hula. <laughs> to Malam Mika'il muna jin ka. E gaskiya wannan al'amarin da ke faruwa irin mutanen da ke tsanan wa'annan bayan Allah wannan jahilci ne da kuma rashin sani ya kamata. Saboda abin da ya dace ya kamata su wa'annan bayan Allah mutane ne ma wa'anda ya kamata mu jawo su a cikin jikinmu. Mm. Mu kuma yi amfani da karfin jikinmu da kuma dukiyoyinmu domin mu taimaka musu mu tallafa musu su ma su zama wani abu. Domin ba mu san irin baiwar da Allah ya yi musu a rayuwa ba. zuwa gaba za su iya zama wani abu kuma su dawo su tallafa cikin al'umma su gina irin kamfaninnuka da wasu irin masana'antu hakan nan. Mm. So, ai su ma bayan Allah ne Allah ya halicce su kuma ba su san ta yadda Allah da sun san ta haka za a same su ai su ma ba za su yadda ba. So, ni na ganin ba laihin su bane ya kamata mu rika jawo irin wa'annan a cikin jiki har ɓangaren bangaren mata haka in ka aure su za ka samu ladaddaki da dama. Na farko ka zama jagoranta. haka ko sunana Mika'il Yusuf daga Akimba mai godiya. To, mun gode kwarai da gaske Malam Mika'il Yusuf. masu saurare da waya malam mika'il yusuf daga jihar naija muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku don haka a ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti da kuma al santos da ya wato ya ba da umarni ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya. de fin, le